Jama'a salamu alaikum. Yau shirin ciki da gaskiya zai fara duba bahasin zargin zambar da wani matashi daga jihar Borno wa Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikata a fada shugaban Najeriya. Na cutarsa naira miliyan ashirin 29 wai zai ba shi kwangila. Ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Matashin daga jihar Borno mai suna Bako Zira Abba Kyari, wanda tun farko ya zanta da murya Amurka a watan Yuni. ya zargi abba kyara da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don ba shi kwangilar sayo motoci kira hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 kasancewa wannan shiri na ciki da gaskiya kan fito ne sau ɗaya a mako kuma duk wani batu da aka kawo shirin sai an gudanar da bincike a kai sosai hakan ya sa wannan fili ya tsaya tsam da bin diddigin wannan labarin amma kafin mu kammala bincike kan wannan zargi Bako Waziri ya riga ya yi magana da wata kafar yaɗa labarai ta Human Rights a Najeriya. A magana da ya yi da wannan shiri, Bako Waziri ya ce da yardar Abba Kyari wanda ya ce tamkar mahaifi yake a gare shi. Ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilar, amma bayan fitowar kwangilar sai bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na ƙarawa da cewa an yi masa alkawarin samun kashi talatin cikin ɗari na adadin kuɗin kwangilar, amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne, ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. Kafin magabatan muku da bayaninsa, fada shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ba mamaki wannan wata makarƙashiya ce, ta ɓata sunan shugaban ƙasa yayin da zaɓe ke tunkarowa. Kakakin fadar shugaban kasan, Garba Shehu ya bayyana cewa abba kyare da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan ɗari biyu da zai iya kashewa duk yadda yake so ba zai dawo baya ba yana amsar naira miliyan ashirin da tara don wata kwangila ba. kazalika ya ce kwangilar ba ta cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da 2017. Garba Shehu ya ce an ja hankalin jaridar Punch wadda ta fara wallafawa da ta kauce wallafa wannan labari amma tekun nan uwar shegu don haka ta shirya gamuwa da kyara a gaban kotu. Da za a nasu a duba wannan magana za a ga cewa ba su da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan ashirin da tara. Miliyan ashirin da tara na naira. Sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karɓi ofis din nan na babban jami'a da shugaban ƙasa duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan ɗari biyu da kowane wata ake ba ofis ɗin nan wanda yake rike da ofis ɗin nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so a doka a tsarin yadda ake gudanar da ofis ɗin fada shugaban ƙasa ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba irin tsari da shugaban buhari ya fito da shi abba kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan ɗari biyu da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan ɗari biyu duk wata ya kashe diran da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan ashirin da tara na naira wai ya karɓa? wannan ba shi da ma'ana magana da yake nan sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma sa da ake tai a kwangila yake za a bashi wai a bila ta mota hilux guda ashirin da biyar kasafin kudin dubu biyu da sha shida da dubu biyu da goma sha bakwai babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar waɗannan motoci to ya za a ce an ba da kwangila akan abin da ba a bukata so wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jarida amma shi abin da ya ce an ci zarafin su an ɓata mara suna kotu zai je saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su san yadda za su kare kansu idan sun je kotu amma malam garba shi wato shin wannan mutumi da yake wannan maganar akwai wasu hanyoyi na bincike da aka gano cewa babu wani abu koda ta hanyar gida ko ta wata alaƙa da ta haɗa shi da shi shi shugaban ma'aikata na shugaban ƙasa? idan ma dai da akwai idan da akwai bata ba da hujja ko dalilin za a ɗauki magana da shari a ɗora wa wannan bawan Allah ba. Ban garba shi ko wato a takaice dai ta fadar shugaban ƙasa ta ɗauki wannan abun da cewa kawai ma shari ne. Kwarai kuma zamani ne na yi. saboda zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban muhammadu buhari ake nema a ɗauko a yi yan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah. abota shirin ciki da gaskiya yanzu ku biyo mu don jin korafin matashi Bako Waziri Abba Kyari. Sunana Bako Waziri Abba Kyari, ni mutumin Borno ne, karamar hukumar Bama a anguwar Kaimari Ward. Bako muna so ka ba wa masu sauraro ko kuma ka ba mu wannan labarin menene ya faru wani zargi ne kake yi ya saka harar fadar shugaban kasa yanzu gashi ta fidda martani cewa duk abun da kake faɗan nan ba gaskiya ba ne. To, Na farko, Abba Kyari shi zaman yaya na ne yake, shi kaka na ne, a gaban na ne ya yi girma, mahaifi na ya koyar da shi karatu a Bama. Ni sunan mahaifin naka? Waziri Abba Kyari sunansa. To, Abba Kyari ni ina cikin Bama tukun rikicin nan ya taso, to ina tare da mahaifina da mahaifiyata, to Allah ya karba rayuwansu bayan wata hudu da kwana ashirin allah ya tsira da raimu mun fita cikin garin baman sai mun yi so maiduguri daga mun zo abba kyari sai ya kira ni ya yi na saboda dai abba kyari muna tare da shi sosai akwai gadin nashi a garin baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu duka wayannan yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwan to sai bakari ya kira ni mun gaisa kuma ya yi mun taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha Allahu mu yi masa roƙon Allah in Allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu. Wato ba ku kana nufin kun yi wannan magana ne kafin a yi babban zaɓe na 2015 kenan. Haka ne kafin a yi zaɓen 2015. Hmm. To a lokacin ne muka yi wannan magana. sai Allah ya sa mun yi zabe kuma Allah ya ba ma shugabanmu shugaban Buhari Muhammadu Buhari mulkin. To sai shugaban Muhammadu Buhari kuma ya doke Abba Kyari as a chief of staff to the president. Sai mun kira shi mun yi masa godiya kuma a kai sai Abba Kyari eh, ya tambaye ni farkon ina da CSC company registered. kamfani na ce eh sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi wato mu koma ma baya me ka lura da shi lokacin kafin a yi wannan zaben ah, kamar yadda kake magana kamar abba kyari ba shi da abun da zai taimaka ma da shi ne ah, ma'ana sai in an samu gwamnati ne zai iya yi ma wani taimako to a lokacin da bai yi mana taimakon komai ba lokacin da mun dawa gudun hijira to shi dai abin da eh, ya gaya mana dai in Allah ya ba da mulkin nan in sun shiga cikin mulkin zai yi mana taimako shi ne abin da ya gaya mana amma ba taimakon da ya yi mana tun da muka zuwa daga bama zuwa maiduguri amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga Allah abin da kake faɗan nan kun yi haka da shi wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da Kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa ƙarshen al'amuran. muna jin ka ci gaba da bayani daga inda bayan an ce ka kawo kamfani. To, na kawo kamfani zuwa Abuja mun zo mun haɗu da Abba Kyari kafin in yi so Abuja shi ya gayyace ni in zo Abuja. Na zo an tura min tiket na jirgi na zo zuwa Abuja shi Alhaji Ibrahim shi kuma yana karkashin Abba Kyari ina zuwa a lokacin da aka tura ma tiket ɗin a ina kake da zama daga borno ne tukunna iso zuwa abuja waye ne tura ma tiket ɗin shi alhaji ibrahim abba kyari ya ba shi directive a kan ya tura mana tiket din mu iso zuwa abuja sai na zuwa abuja su suna jira ne a abin nan airport sai sun doke ni sun kai ni caledonia hotel a wajen sai ina jiran abba kyarin abba kyarin kuma ya zo mun zo mun haɗu da shi sai ya karba takardun mun yi duka maganganun da ya dace kan kwangilan shi ya hada ni da sani adon shi ya hada ni da ala ibrahim to shi ya yi directive na cewa akan duk abin da ake bukata akan kwangilan nan an fara processing shi sani adon shi ne eh, wanda zai mana processing to duk kudaden da an nema zan sa cikin akawun na sani ado wato ma'ana ba fadar shugaban kasa aka kai ka ba wani hotel aka tafi da kai domin wannan ganawa da kake magana eh a hotel mm, ne farkon mu da shi a caledonia hotel gana maitama a maitama gana street to a wajen ne muka hadu da shi farkon an kama ma ɗaki ne ko a wani wajen zama ne na shan shayi kuka yi wannan tattaunawar a cikin daki ne an kama mun daki daki ma yana akwai abunan nasu ma fotunan su wanda na doka cikin abunan hotel din ma Da mhm. ka tuna lambar dakin a'a ba zan iya tuna lambar daki ba amma akwai foton yanzu mun je hotel din zan iya kai ku har zuwa dakin in je nuna muku dakin to sai mun hadu da shi shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce gashi abin da ake bukata kuma kafin in nema kudin nan zan gaya mishi gashi gashi abin da ake cikin kafin in samo kudin nan sai kuma in kira shi in ce in na samu kaza sai ya yi directive na in sa kudin a cikin account na sani ado makon gobe za mu ɗora inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu bi diddigin wannan labari har ƙarshe ciki har da neman ɗan sanda dps tijjani saifullah bulama wanda ya so shiga tsakani amma ya ce shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye 'yan boko haram da ke hukumar dss yanzu a madadin nasir adam kaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.